Bismillahir Rahmanir Rahim. Inaya, babi na ashirin da shida. Bata ce komai ba har suka isa suka zauna, sai ga abin ya shigo cikin natsuwarsa da kwardini sai kamshinsa yake yi, komai nasu a kama da natsuwa. Zama ya yana gaida su umma kafin ya kalli Inaya da ke kallonsa, cikin sanyi da alamar ban haƙuri, shi kenan ya isa, kawai ya ce mata a hankali cikin kulawa, Murmushi ta sake tana mai da kanta ga abincin da aka dafa tuwon shinkafa da miyar ganye, masu lafiya da naman kaza da kifi. Ba ta fuska ta ɗanyi saboda ba ta cika son tuwo ba, don haka kaɗan ta zuba tuwon tana ci da spoon a hankali. Shi ma abin da spoon yake cin tuwon a natse. Wayar ya ɗin ce ta yi ringin, sunan Dr. Farhat ya bayyana a kai. Ta saki siririn numfashi tare da ɗaukar wayar a gundura ta ce, Dr. Farhat, I call you muna cin abinci. Kashe wayar ta bata jira amsa amsar ta ba ajiye. Jin Dr. Farhat ce ya sa bayan ajiye wayar Hajiya Umma ɗan kallon Majid, fuska a sake ta ce, Dr. Farhat na da ƙoƙari jiya ta haɗa ni da mahaifiyarta mun gaisa suna da karamci sosai. Shiru kowa ya harshi abin. Jin yadda Hajiya Umma ke yaban Dr. Farhat ya sa ina ya kasa shiru ta ce, Hajiya Umma ni kullum faɗa kike min amma kina ta yaban Dr. Farhat. Bayan ni ce ki kuma da idan Umma ya gana ta mata tsawa tana hana ta sawa. Murmushi Hajiya Umman ta yi ta ce, Ke ɗin ce su ya gane sun sangarta ki da yawa kin kasa sanin kin girma. Baki san abin da yake so ba da wanda ba kya so. Komai faɗa kike. Ni yanzu abu kawai nake so bayan shi ba na son komai. Warewa abin ya da abincin da ke bakin sa ya fara tari a hankali. Da sauri ta ɗauki ruwan ta taso ta kawo masa tana cewa shori abi sannu. Matse sa ta gurin basa ruwan. turarenta ya rinƙa shiga hancinsa, take ruwan su ma suka fara ƙoƙarin ƙware sa. Ni ajiye kwaf ɗin yana daidaita shi ya ce, na gode. Kasa magana Hajiya Umma sai bakinta take mutu har aka gama babu wanda ya kuma magana a cikinsu. Ƙin wucewa ta yi bedroom ɗinta ta bi bayan Abi wanda bai san tana bayansa ba, sai da ya shiga falonsa ta ji mutum a bayansa. Yana jiyowa suka haɗe saura kaɗan ta faɗi ya taro ta ta dawo jikinsa. Shiru ta yi tana kallon kyakkyawar fuskarsa da yake ƙoƙarin hanawa karɓar kowanne yanayi. Cikin natsuwa ya zare ta yana cewa, Mai yake damunki ne kwanakin nan inaya? Murmushi ta sake tana kamo hannunsa bayan ya zauna ita ma ta zauna gefensa tare da shige masa sosai tana cewa abi ni bani son ko na yi laifi yanzu ka daina ji da ni kamar da ko dan Hajiya Umma ba ta so na ne Wani kallo ya jiyo ya yi mata da idanuwansa da suka ɗan sauya cikin ɗan faɗa ya ce, Kar ki kuma cewa haka, ki daina haɗa ki da na umma na kowa matsayin sa daban, kar na sake jin hakan a bakinki. A hankali ta ce, Sorry Abbi na daina, amma Abbi ai za ka bar ni a matsayin matarka ko? Rantsa idanuwan sai da wani irin yanayi na mamaki da fara kosawa da zancen. Yaushe ina ya ta zama haka akan aure ne bai sani ba. Bude idanuwan ya tare da jiyowa ya zuba mata su ga baki ɗaya, yana kallon baki bakinta da ya yi maganar zuwa kirjinta da ke harbawa da sama saboda fargabar zancenta mara kwantarar da ya sake fitowa bakinta ba shiri fararen idanuwanta da ke kallonsa cike da ƙauna mai girma ya maida a nasa idanun yana kalla hannunsa da ke cikin nata ta kuma kamawa tana kallonsa a sanyaye kasa cewa komai yai yana kokawa da tunanuka da ke yawo a kansa yana ƙoƙarin kwantar da kansa a hankali ta furta sunansa cikin wata kasalalliyar murya wacce ta sanya tsigar jikinsa tashi saboda numfashi mai ɗumi da ta furzo a fuskarsa bayan kiran sunan nasa ganin har lokacin bai ce komai ba sai idanuwansa da ya ɗauke a hankali daga kanta yana maidawa kan TV da ke kunne a hankali cikin seta murya ya ce har yanzu maganar aure bata fita bakinki ba inaya Yanda ya magana da wata shaƙaƙƙiyar murya ya sa jikinta mutuwa, ita ma ta kwantar da kanta akan hannunsa tana cewa, Abba ni naka auren kawai nake so yanzu ai. Sake danna numfashinsa yayi yana basarwa, sosai tai ta yi masa fira wacce duka yawanci shagwaɓa ne ta rinka zuba masa, wacce ta gama take neman lalata kamewarsa da wuce tunaninsa akan yanda ya ɗin take abubuwa da bai san a ina ta sani ba. Tana tafiya ɗakin ta ya miƙe ya nufi tailor don bedroom ɗinsa, kai tsaye ya sakar wa kansa ruwan dumi yana lumshe idanuwansa da suka sauya, yana sake rike kansa da kamewa. Ita kam tana komawa ɗaki sallar isha ta zuciyarta cike da farin cikin yau ta yi fira da abin ta kaman da. Washe gari abin da wuri ya fita ko breakfast bai tsaya ba, ita kuwa ina ya da wuri ta dawo don kawai ta samu fira da abinta, amma bai dawo da wuri ba, karshe ma ranar sai dare ya dawo, bayan sun yi ta jiransa ita da hajiya umma amma sai kusan karfe goma ya dawo, kuma kai tsaye ya yi musu sai da safe ya shige, saboda yana tare da gajiya. Haka Ina ya taƙi tafiya ɗaki sai da ta dafa ti ta kai masa tare da kek mara zaƙi sosai, saboda san baya son zaƙi ko kaɗan. Washe gari haka abin ya kuma fitar safe bai tsaya breakfast ba, kuma bai dawo ba sai dare yau ma. Washe gari ma hakan ce ta kuma faruwa. Tun abin na wasa sai gashi Abbi ya rage zaman gida san baya zama. kowane lokaci yana bizi. Sam ya ƙi bawa kowannensu lokaci saboda Hajiya Umma ta fara tunkararsa da maganar Dr. Farhat, wanda Ina Inaya bata sani ba ba ta da labari. Umma ya gane ce kawai ta sani kuma ta ki barin Inaya ta ji zancen saboda rigimarta. Hankalin Inaya tashi ya fiye da komai. Rashin lokacinsu daga abin ta ya sa ta sukurkurcewa. Ta ɗaga hankalinta saboda tsoron ko ta yi wani laifin ne tunda ita ma ta san ba ta ji. Hajiya Umma ma tashin hankalinta ya yi. ta shiga damuwa tare da ɗora laifin akan ya ta yi masa laifi ne, shi ya sa yake cikin damuwa, don kuwa damuwa ta nuna sosai a kan fuskarsa. Jin Abin tana cikin damuwa ya sa hankalinta ninkuwa a tashi, daina fita aiki sosai sai tana neman hanyar zaunawa da Abin ta ba su haƙuri. A ɓangare ɗaya Firejo ɗin da Hajiya Umma ke ba basu akan ya auri Dr. Farhad ya sa ciwon kai mai tsanani kama sa. Ƙarshe ya daina fita saboda yana buƙatar kansa ya sake sosai. Ga ina ya duk ya ce ta so ta kusan toshe baya so. Yanzu saboda matsalar da hakan ke basa ita kuma ganin hakan sai ta rikice da damuwa saboda baya son tana zuwa gurinsa sosai Dr. Farhat ce ta zo daga gidansu ta duba su saboda ciwon kan ya tsananta masa rashin bacci ne da damuwa yake damunsa abinda ta faɗa wa Hajiya Umma hakan ko ya sa Hajiya Umma yanke shawarar aura Majid ɗin Dr. Farhat kai tsaye saboda ya samu mai kulawa da shi danta yana buƙatar kulawar mace wacce za ta saka sa farin ciki ta ba sa kwanciyar hankali kuma ta ga hakan a tare da ina ya ba, wacce bayan shugaba da take zuba masa babu abin da za ta iya, don haka ba za ta zuba ido ɗinta ya mutu a banza ba, ko jika ba ta samu ba. Anta ya ta kira tana yi wa wannan bayanin akan har ta kira kanin abban su Majid ɗin, za a saka lokaci a je neman auren. Umma ya gane damuwa da nata tashin hankalin ta shiga, jin hukuncin Hajiya Umma ɗin, wanda kuma babu mai iya take sa da ita ce uwar Majid, bayan shi babu mai iya tsallake wannan zartarwar. Hafsa ta kira a a waya ta ce ta zo tana neman ta, saboda dole su fara shawarar yadda Inaya za ta ji wannan mugun labarin. Abin da bata sani ba shine Majid din ya amince ko kuwa saboda bata yi maganar da shi ba kuma shi ma bai zo ya mata ba. Ina ina asibiti ta Hafsa ta zo cike da damuwa saboda umman ta fara mata bayani a waya. Shi yasa bata zo ba sai da ta tabbatar ina ina asibiti. Tagumi suka rafka dukkanin su biyun cikin ɗakin umma. Bayan umma ya gana ta gama yi mata bayanin abin da yake faruwa. Ta ɗora da cewa Hafsa ki kokar ta ki sake nutsar da ita ta san abin da take yi. Don kuwa kishiya da ƙananan shekarun auren nata da sangartar da take ba su ne za su fidda ta ba duk kuwa da tsananin sanda da Majid ke mata idan ya auri wata macen ya samu nutsuwa a gurin ta ba za ka sake gane komai ba numfashi an ta hafsa ta sauke cikin takaici da damuwar maganar ta ce amma insha Allah ina ya ba za ta taba wulakanta a hannun AA ba sai dai zan dage na sake lurar da ita abin da yake gabanta amma dai yanzu ina kada a bari ta san abin aure zai yi kusa ina ya dake bakin kofar shigowa da suka bari a buɗe za ta shigo a rikice kafafu ƙafafuwan tana rawa ta ce aure kuma. Da sauri suka kallo kofar lokaci ɗaya a tare cikin mamaki da fargaba. Anta Hafsa ce ta yi saurin tasowa tana ƙoƙarin riƙo hannunta su ƙaraso ciki tana cewa, yaushe kika dawo ina ya? Bata amsa tambayar ba saboda ba ta ma wani gane mai Anta Hafsa ta faɗa ba. Ƙafafuwan tana rawa zuciyarta na bugawa da ƙarfi ta ce, Anta Hafsa abbi ne na ji kuna maganar zai yi aure fa. Kin ga ina ya zauna mu yi maganar a natsa abbin ba abin da kika ji din bane wata maganar muke kasa zama tai ta tsaya tana kallon umma ya gana da duk tai wani iri saboda damuwa wacce take bayyana karar akan fuskarta take ta ji wani mugun tashin hankali da ɗaci na cika makoshinta zuwa bakinta da kyar ta tattaro yawu ta ce an ta hafsa fuskar umma ya gana ta nuna tana cikin damuwa karki wani ɓoye mun ku faɗa min gaskiya idan aure abu zai yi ni in sani yanayin yanta ta yi maganar muryarta a harɗe da tashin hankali da firgici yasa umma gama ya gana sauke numfashi tana ɗagowa ta kalle ta da kyau cikin sanyi ta janyo hannunta tana cewa zo ki zauna kuma ki nutsi Hafsat ta yi miki bayanin komai ba na son hayaniya ko tashin hankali iya magana ce kawai tunda ba auren aka riga aka yi ba wani nauyi kirjinta ya ƙara mai tsanani har ta ji numfashinta na neman toshewa da an ta Hafsa ta zaunar da ita suka kalle ta su duka a tare cike da damuwa umma ya gana ce ta ci gaba da cewa ki fa nutsu kar ki jawo wa kanki ciwo na faɗa miki ba komai bane dan ya ƙara auren tunda dama aikin san ko ba yanzu ba dole Majid zai yi aure wata rana tunda ke naki auren ba wani ɗaukar sa aure kuka yi ba kina da shirman sangarta da shagwaba kin kasa tsayawa ki san me kike yi mahaifiyarsa kuma ba tsayawa za ta yi tana kallon sa yana gadari ba babu aure ga manyanci na neman cin masa anta hafsa ce ta karɓi zancen da cewa ko a haka dai ba komai bane inaya kishiya kamar dr farhad ai ba za ki daga ki ba tunda kin san halinta ta san naki kuma kamar yadda umma ya gana ta ce ba a daura ba kar ki saka damuwa tun yanzu kasa rike numfashinta da ke kokawar toshewa tai saboda maganganunsu da ke fasa zuciya zuciyarta ta ko'ina take idanuwanta suka rinka ganar mata duhu suna neman rufewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke ina ya ina ya inna lillahi Kanta suka yi suna taro ta ganin numfashinta na neman ɗaukewa. Hankali tashi suka rinka kiran sunanta a rikice. Sun rasa abin yi. don kowa baya son kiran Dr. Farhat. Musamman yanzu da ina ɗin ta san abin da ke shirin faruwa. Waya Umma ya gana ta ɗauka kai tsaye ta kira da Abdul tare da sanar da shi suna zuwa asibiti yanzu da inaya. Cikin tashin hankalin abin da suka ce ya ce su kira gashi nan zuwa gidan ya duba ta. Lokacin da suka yi waya yana gida tare da mahaifiyarsa da ta ki komawa. Ta yi zamanta a Lagos. Lagos. Dama tuntuni MG Muhammad ya fi son zaman ta a Lagos. Ita ce ta ƙi. Amma yanzu tun da ‘yarta na garin ta zaɓi zama a nan sa'in na kawai ya rage a taho mata da su. Idan Abdul ya je. Tare da Umma Hadiza suka iso gidan. Sai dai kuma bayan sun iso suka rasa yadda za su ba wa umm Abdul daman shiga har ɗakin Umma duba inaya. Gashi abin yau ya ɗan samu sauƙi ya fita saboda tafiya yake son yi ma kwanakin. Haka dai suka yi shahara tun da muharraminta ne suka ba su damar shigowa. Ya je ya duba ina ɗin wacce sosai take neman shiɗewa da atak ɗin da ta samu. Nan taimakon da zai bata ya yi ta fara don dawowa daidai, sai dai saboda tashin hankalin da ta saka wa kanta numfashinta ya ƙi dawowa daidai. Haka ya fito ya wuce saboda ba zai iya ganin ta a wannan halin ba, kuma ya san ina ya ba ta samun atak sai ta shiga wani mummunan shock na tashin hankali. Ko ma mai aka yi mata ya tabbata ya danganci Abbi, saboda abin da ya shafe sa ne kawai yake saka ina ya cikin tashin hankali, amma babu abin da yake damunta, har ta saka a rai saboda koyaushe shine ne kaɗai mai muhimmanci. hukunci a gunta. Yana tafiya dole Dr. Farhat suka kira bayan hankalinsu ya kuma tashi da hawayen da take babu kakkautawa cikin yanayi na ɗaukewar numfashin. Dama yanzu a gidan kira kawai Dr. Farhat ke jira. don haka ana kiranta jiki na rawa ta taho tana nuna damuwa a fili sosai akan me ya samu ina ya din amma babu wanda ya faɗa mata zuwa Dr. da ya sa ina ya jin wani sabon ciwo a zuciyarta ta fara bori ba ta son a duba ta a bar ta ta mutu ita mutuwar ma take so ta huta da mamaki suke kokarin tausar ta amma ta tabare ta dinga zuba kuka tana kin bari ko taɓa ta Dr. Farhat ta yi ba su umma ya gana ba ita kanta Dr. Farhat hankalinta ta shige sosai ta fara tunanin ko kwakwalwar ya ta samu matsala ne. Hajiya Umma da bata san me yake faruwa ba, ihu da tashin hankali faman da ake yi da ina ya sa ta fitowa bedroom ɗinta. Cikin fargaba ta iso ɗakin Umma ya gana da ake ta zuba tashin hankalin tana cewa, Inna lillahi lafiya, me yake faruwa da ita iska ne a kanta? Dama tana da iska ne ko me? Kasa magana ta Hafsa tai sai Umma ya gana ce ta ce, ba ta da iskar komai kawai ciwo take ta kuma kibari a duba ta, sai rigima take yi. Mamaki sabo ne ya kama Hajiya Umma, yanzu akan ciwo da ba ta son a duba ta take zuba wannan tashin hankalin, ta Farhat da abin ya fara ba ta tsoro ganin sosai ina yake kuka, tana ɗaga musu hankali ta ce, ko dai za a kira AA ne sai a wuce da ita asibiti can za a iya fin ƙarfinta a duba ta, saboda tana kokawa da numfashinta da ke son ɗaukewa, amma ta ƙi barin na taimaka mata. Hankali tashi Umma ya gana ta ɗauko wayarta ta saka kiran Majid, saboda ganin numfashinta ya fara sama-sama. A natse sai ya ɗauki wayar tare da sallama a hankali. Cikin ƙoƙarin daidaita muryarta ta ɗan ɓoye tashin hankali ta sanar da shi, Ina yarba ta da lafiya sosai, kuma ta kasa bari Dr. Farhat ta duba ta, numfashinta na bata karasa ba ta ji duk alamar ya kashe ne ko kuma network ne bata sani ba ƙoƙarin sake saka kiransa ta yin ta ji amma san bai ɗaga ba cikin sabon tashin hankali ta ce ina ga network na da matsala mu je da ita asibitin kawai ko asibitin ma ƙin yarda ta yi a tafi saboda ganin Dr. Farhat kawai tsanarta toshe numfashinta yake yi. ga shi zuwa lokacin ta matuƙar galabaita, don haka cikin faɗa sosai Umma ya gana take tursasa ta tashi. Ko da Umman ke faɗa bata ma san me take cewa ba, saboda idanuwanta da ke ƙoƙarin rufewa. Sai ga abin ya shigo kai tsaye zuwa ɗakin Umma ya gana ɗin. Da sauri duka suka juya suna kallonsa, sa baka gane komai a fuskarsa. amma dukkaninsu suna iya hasaso tsananin damuwar da ke ransa na ganinta a haka yana shigowa kai tsaye gurin ya nufa ta hafsa na kiran sunanta kada ta rufe idanta tana ganinsa ta maida idanuwanta a kansa tana jin numfashi cikin zafi hannuwansa biyu ya sa ya tallafo ta kai tsaye daga kan kujera zuwa jikinsa yana kiran sunanta cikin yanayi na kulawa sosai da damuwar mai ya same ta da ƙyar ta ja numfashi tana tsiyayar hawaye ta buɗe baki a hankali ta ce "Abi aure za ka yi Bata fuska ya cike da mamakin yadda ta ji zancen take sai ya mummunar ɓaci. Amma da yake ba kowa ke gane yanayinsa ba duk basu gane ba. Ruwan da Umma ya gana ke miƙowa ya karɓa ya kai mata a baki cikin sanyi ya ce, Relax and breathe, just breathe, yawwa deep breathe, sake jan numfashi, yadda ya ce ta yi take yi a hankali numfashin nata na da daidaituwa a hankali. Sam ta ƙi ɗagowa ta kalli kowa ɗakin. Saboda haushi da zafin kowa take ji har da su Umma ya gana. Ganin ta ɗan dawo hayyacinta ya sa shi juyowa ya kalli Dr. Farhad da ke kallon ikon Allah. Dan ta san ina ya ita ce mafi so da ƙauna a rayuwar abinta. Kuma ta san sangarta da shagwabar ya amma bata san yaushe ta fara bori ba. haka ko kuwa don ba ta taɓa rigima ba ne a gabanta. Ƙatuwar budurwa na irin wannan tashin hankalin amma mahaifinta ko damuwa ya yi mata ko ‘yar tsawa bai yi ba, sai ma ƙoƙarin dawo da ita daidai yake yi cikin sanyi da natsuwa, tare da ɓoye tashin hankalinsa na ganin ta hakan. Hajiya Umar da ke tsaye sake da baki cikin mamakin da ya fi na kullum ya ɗan kalla, yana danne yanayinsa kafin ya kuma mai da kallonsa kan Dr. Farhat kai tsaye ya ce, dakta za ki iya tafiya, I can handle this, na gode. Juyawa ta yi ta kalli ina ya cikin kulawa ta nufe ta za ta yi magana. Inaya ta yi saurin fara ƙoƙarin miƙewa tana ƙoƙarin janyewa. ta Hafsa ta dafe ta tana ƙoƙarin tausarta kafin ta kuma borewa. Ganin hakan ya sa Dr. Farhat dakatawa tana kallon Majid da ya ɗauke kai ba annuri ko ɗaya a fuskarsa da duka abin da kowa ya a gidan. Murmushin yaƙe ta saki tare da yi masa sallama ta yi wa ya fatan samun sauƙi ta wuce. Shiru ya ɗan yi tare da sake haɗiye ɗacin ransa. Ya jiyo ya kalli Inaya da ke hawaye sosai. har lokacin ta ɗago ta kalle su take ta ji wani sabon ɗaci da ƙunci na cika ranta Matuƙar abin ta zai auri wata mace tasowa tana sakin sabon kuka za ta bar ɗakin umma ya gana ta riƙe ta tana cewa zan mare ki idan ba za ki nutsu ba ba a son hauka kin ji ko sabon kuka mai ƙarfi ta saki tana cewa umma ya gana ba zan iya natsuwa ba ni ku bar ni na tafi ba na son ganin kowa auren ma ba na yi na fasa ba zan zauna da kowa ba da abbi sai a lokacin hajiya umma ta fahimci duk wannan ta tashin hankalin akan maye takaici ne da mamaki suka tarar mata wato duk wannan daga hankalin jama'ar gida da borin kamar mai tashin iska da asma duk akan an ce majid zai yi aure ne wannan halin na ina ya na shashanci yana ba ta takaici da damuwa don haka cikin sikewa ta ce yanzu dama duk wannan ihun da tashin hankalin da yake yi kika daga hankalin kowa duk akan majid zai yi aure ne to so kike yi ga baki ɗaya ya ƙara rayuwarsa ga gurin tattali da renanki shi kuma ba zai gina tasa rayuwar ba da ina tare da shi tuni ma da yayi auren dan ba zai zauna sai dai ya ga ƴaƴa wasu na tarawa ba Shi shine zaki zo kina shirman ihun kuka cikin kuka ina ya tace ni na ce ba zan tara masa ƴaƴan ne. ai ni ma zan haifa masa idan kika bar mu Fiddo idanuwa Hajiya Umma ta yi cike da mamaki. Su Umma ya gana da Anta Hafsa ma suka yau ciwon bakin ina ya yi musu daɗi. Duk da duk kunya ta kama su. da sauri umma ya gana ta buge mata bakin saboda kar ta karasa shi kansa abin kasa magana yayi saboda mamakin bakin ina da ya gama wuce tunaninsa haka ma da bacin ran zancen da suka sanar mata da wani abin ya same ta a yau a cikin su babu mai abin faɗa masa sun kashe masa ya kome numfashi ya sauke a ɓoye yana sake kawar da bacin ransa ya kalli Hajiya Umma da ke kallonsa jiran abin da zai faɗa, saboda duk suna iya hango zallar ɓacin ransa. duk da ɓoyewar da yake kuwa. da Daidaita kalamansa ya yi cikin natsuwa ya ce, Umma, ina ɗauka maganar auren Dr. Farhad ban gama ba, me yasa za ku ɗaga ina ya hankali? Da zancen bayan ba wai an kai ƙarshen maganar aka yi ba. Umma ya gana da an ta Hafsa ya kalla su ma ce mai yasa za ku sanar da ita Umma tun da kin san halinta. Yanzu gashi tana neman illata kanta akan haka. Maganar aure na da Dr. Farhad kar a kuma tada su a gabanta saboda ba Maganar sa ta sa Ina ya fashewa da sabon kuka, tare da juyawa da gudu ta bar wajen tana cewa, kenan yin auren zai yi da Dr. Farhat? Rinza idanuwansa da suka ɗan sauya ya tare da juyawa ya bar gurin shi ma. Yana jin kansa na kuma sarawa, dama ga shi kwana biyun yana fama da ciwon kan. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta wannan maganin da kuke gani rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban Dan Allah dan annabi ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji, ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba. Domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku, ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayata in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68558096 wato, sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar a kan wannan nambar 0597343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas 49 ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 0199.